Sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa da ke akan mita ɗari da da biyar. Sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar da kuma niyya murya arewa. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausacom Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin mun duba wasu nasarori da mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya ya Yemi Osinbajo ya samu a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tafi Ingila domin yin jinya. Gwamnatin jihar Taraba ta tanadi kayan masarufi domin ragewa wa talakawan jihar raɗaɗin tsadar farashin kayan abinci cikin wannan wata na Ramadana. Haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Nazir Hausawa yana tafi da sharhin jaridun Amurka na wannan makon, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu raro kuke bayyanawa. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hatsi ga cikakkun labaran. shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin paris da ta shafi canjin yanayi amma za ta fara tattaunawa domin ko dai ta sake shiga yarjejeniyar ko kuma wata sabo yarjejeniya baki daya bisa sharaɗin da suka dace da amurka da wato al'ummarta da kuma masu biyan harajinta a jawabin da ya yi a fitacciyar harabar bangaren fada white house da ake kira rose garden Trump ya ce yarjejeniyar ba ta da wani tasiri kan yanayi, banda haka kuma tana gallazawa Amurka ne da ta wajen gindaya mata sharuɗa masu tsauri fiye da ƙasashen da suka fi gurɓata muhalli. Ya ce Amurka za ta janye daga yarjejeniyar yanayi ta birnin Paris, amma za ta fara tattaunawa domin ta sake shiga, ko dai yarjejeniyar ta Paris ko kuma wata sabuwar yarjejeniya da ta ƙuntatawa amurkawa da cibiyoyin kasuwancinta da ma'aikatanta da al'ummata da kuma amurkawa masu biyan haraji shugaba trump ya bayyana haka ne duk da rashin amincewa da shugabannin kasashen duniya da kuma na kamfanoni suka nuna waɗanda da dama daga cikinsu suka roƙi shugaba trump ɗin baki da baki kada ya janye daga wannan yarjejeniya jami'an rundunar sojan amurka sun ce dakarun demokuraɗiyyar syria da amurka ke marawa baya sun isa kimanin tazarar kilomita uku da inda kungiyar is ta fara ta mayar shalkwatar ta asiriya kuma mai yiwuwa ne a cikin 'yan kwanaki a fara fafatawa a yunkurin kwace ikon raka daga mayakan is da yake magana da manema labarai a bagadaza kakakin da karen haɗin gwiwa a yaƙi da is da amurka ke jagoranta canarian dillon ya ce dakarun sdf sun ja daga a kewayen raka bayan kwace kimanin kilomita 350 daga kungiyar is a syria makon da ya shige wani jami'in rundunar sojan amurka da ya nemi a saya sunansa ya shaida wa murya amurka cewa za a fara yaƙi da nufin kwace birnin a cikin kwanaki masu zuwa rundunar sojan amurka ta tabbatar farkon makon nan cewa ta fara rarraba makamai da ababen hawa ga mayakan kurdawan ƙasar syria a shirin yaƙi da kwace raka wannan ya haifar da saɓani tsakanin amurka da turkiya abokiyar ƙawancen neto wadda take ɗaukar dakarun sdf na siriya a matsayin ƙungiyar ta'addanci da take alakantawa da haramtacciyar jam'iyyar workers pkk ƙungiyar ta'addancin da ta shafe shekaru tana yaƙi da ƙasar turkiya jiya alhamis amurka ta wa waɗansu kamfanoni tara da kuma mutane uku takunkumi waɗanda ake hakikanta suna da alaƙa da ayyukan makamai masu linzami na koriya ta arewa bisa ga cewa ma'aikatar kuɗin amurka matakin da aka ɗauka jiya alhamis zai haramtawa ɗaiɗaikun jama'a da kamfanoni da suka haɗa da kamfanonin ƙasar rasha yin wata hulɗar kasuwanci da amurkawan ya kuma hana su amfani da ƙaddarori da suke da su a nan amurka an ɗauki wannan matakin ne yayin da amurka take ƙoƙarin daƙila ayyukan nukiliyan koriya ta arewa kuma bayan gwajin makami mai linzami biyu da ƙasar ta gudanar makon da ya gabata waɗanda aka ƙaƙaba wa takunkumin jiya alhamis sun hada da kamfanonin rasha biyu addis bearings llc da independent petroleum company waɗanda aka kafa wa takunkumin sabili da samarwa koriya ta arewa mai da kuma kayayyakin har harhaɗa makamai masu linzami to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke zaman jinya a ingila kowane irin nasarori mukaddashin shugaban ya samu wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya ya bincika mana an samu raguwar masu cewa mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibajo ya kawo sauyi a rikon da yake yi fiye da ayyukan shugaba Buhari. To lokacin da Osibajo ya ce shugaba Buhari na ɗaukar sa tamkar ɗa bisa ma'anar ɗora shi kan turbar aikin gwamnatin APC mai rajin canji. Duk da janyeren taɓa hannu da mukaddashin shugaban ya yi kan kasafin kuɗi a gefe guda ya ɗau matakai da dama da suka haɗa da sanya hannu kan ƙudurin dokar sauƙaƙa hanyar samun rance da amfani da misalin kadarar mota a matsayin jinginar lamuni maimakon fili ko gida. Haka na ya amince gwamnatin jihar Legas ta gyara hanyar titin tafiya filin saukar jiragen jirgin sama na Murtala Muhammad daga gefen Oshodi inda gwamnan Ambode ya ce za su shimfiɗa layin titi goma. Kazalika wasu bajo ya naɗa majalisar bada shawari kan bunƙasa harkar masana'antu. Kwamitin aiwatar da aikin na da mutum bakwai Dr. Yemi Dipelu, Ambassador Chidi Osake, Mr. Wahid Olagunju, Olusegun Awolowo, Yawande Sidiku, Dr. Yemi Kale da Ayo Teriba. Na ga wasu a yanar gizo masu da'awar kare Arewa na cewa ba su ga sunan 'yan Arewa ba. Lokacin da shugaba Buhari ya dawo daga waccan tafiyar, wasu bajo ya masa lalimar haben inda ya ce ya riƙe amana da kuma sauke nauyi. Wannan karan tafiyar ta zo daidai lokacin da majalisa ta tantance waɗanda shugaba Buhari ya tura da naɗawa minista a guraben Gombe da Kogi. haka nan da fitar da sakamakon rahoton binciken sakataren gwamnatin Najeriya kan kwangilolin Arewa maso gabas da kuma na shugaban hukumar tara bayanan sirri IOK. Mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ba da amsa ga batu na biyu da ba Jo bai taɓo ba zuwa yanzu. Ai ofishin mataimakin shugaban ƙasa wanda ke rikon shugabanci na Najeriya yanzu ya yi bayani inda aka ce su dai wayannan da aka dakatar su daga aikin nan suna nan a dakace ba a ce su koma gurin aiki ba sannan rahoton bincike kuma gwamnati tana nan tana aiki za ta fito da sakamako Maganin yaƙi da rashawa da cin hancin nan ai an ga yadda yake yau babu babba ba yaro babu wanda za a ce yau ya fi karfin a tambaye shi don ya ɗabi dukiyar jama'a ya zuba aljihunsa. Kuma dai me za a ce jigajigan APC mai mulki na cewa su suka zaɓi shugaba Buhari da mataimakinsa Osibajo don haka komai muƙaddashin shugaban ya cimma tamkar da kai da kaya don mallakar waya ne. Jigon APC mamadu Inuwa ya haya ya ceceki masu kawo gazawar shugaban. Ayyukan da jam'iyyar APC ta tsara shugaban ƙasa yake yi shi wannan mataimakin shugaban ƙasa ko ko in ce shugaban ƙasa yake yake gudanarwa abun da da waɗansu ba su tsammanta ba kuma duk wanda yake wani shure-shure dama mutane ne 'yan adawa waɗanda buƙatar su shine a gaza a kasa kuma Allah bai sa ka ba saboda ka da su ji kunya in Allah yadda shugaba zai dawo zai ci gaba da mulkinsa kuma za mu ci gaba da yin abin da ya kamata domin talakawan najeriya su ci gaba da samun alkhairan da suke tattare da wannan shugaba bawan allah kuma ha'ilau da kuma jam'iyyar mu wadda take talakawa ce jam'iyya ce da take kwatanta gaskiya fiye da wadda suke azzalumai wadda suka cuci jama'ar najeriya a shekaru da suka wuce a jawabinsa na ranar dimokuraɗiyya yimi osibajo da ya samu dafa bayan wani babban hoton shugaba buhari ya buƙaci 'yan najeriya su ci gaba da yi wa shugaban addu'ar watsakewa don dawowa bakin aiki good wishes from President Muhammadu Buhari. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Nasiru, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Lafiyar Muhammadu a duniya mun tsaya ga annabi Muhammadu. roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya facen lahira ala samu ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira mu dai tsaya ga gama kaje ya gano manzo gama je da lambin manzo mu de tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa annabi muhammadu baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu na lokon da muke a wurin Allah lokon da muke a wurin Allah Allah samu ga annabi Muhammadu na ya ga annabi Muhammadu san rahama ta sa annabi Muhammadu na ya ga annabi Muhammadu san rahama ta sa annabi Muhammadu na ya ga annabi Muhammadu daga can birnin kafin nan ko na zo zazzau na hunta na sai kaduna shata ya sauka kwanta gora nan ma na sauka kwanta gora nan ma na sauka sai ilori shata ya sauka shata mu mamman ya sauka kaji mun wato bene badun mun zo ikon mun huta mun kon mun je agege mun huta mun kon mun koma mi ta yabon ka tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Ya Rasulallah, ya Allah ne Allah taimake kowa a duniya amma fa in a zuciya kwai kyawu Allah samu ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kalima harshe na san wannan a zuci ake kaunar manzo daga zuci ake kaunar Allah Allah samu ga annabi Muhammadu. Muhammadu. Na ɗaya ga annabi Muhammadu. Yarda ku taimaka ku ma Allah ya ji shata. Gwamnatin jihar Taraba ta ɗauki matakin ragewa talakawa raɗaɗin tsadar kayayyaki a jihar. Sunusa Adamu na da ƙarin bayani. matakin da gwamnatin jihar taraba ta ɗauka domin rage wa talakawa radadin hauhawar farashin kayayyakin abinci da na masarufi albarkacin watan azumi shine na tanadin kayayyakin buɗe baki na buhunan gero basara, da kuma shinkafa buhuna dubu tara da kuma buhunan shuga guda dubu uku don rabawa ga talakawa a yankunan zaɓe da ke ƙananan hukumomi goma sha shida da ke jiha mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu wanda ya wakilci gwamnan jiha lokacin da yake mika tallafin ga ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi hukumomi algon ta jiha ya ce ko da yake zai yi wuya kowa ya amfana da tallafin akwai buƙatar su nuna adalci wajen rabon sa abin da ke faɗa wa ciyamomin local government shine su tabbatar cewa su ne idon gwamna a kowane local government ya kamata su ɗauka su kai shi su tabbatar cewa waɗanda ake so wayannan abubuwan din ya samu ya same su ƙarin bayani a wannan shine ba wai kawai za a je a ɗauki wannan abun ba a je a aje shi a cikin local government headquarters ba a'a babu ba haka bane dole ne za a ɗauke shi a kai shi ƙauyuka gaba ɗaya na cikin local government so da araba wata talakawa babba abin da gwamnati ke so ya gani shine mutane dai komin gangantar sa talakawa sun samu wannan abun dai wannan abun dama an yi ne don a kawo talakawa saboda azumi da suka kama azumi to yayin da shugabannin al'umma da kuma masu hannu da shuni ke taimakawa marasa galihu a wannan wata mai alfarma na ramadan su talakawa da basu da abin da za su bayar a ɗaya bangaren me ake bukata gare su da kuma 'yan kasuwa a wannan wata mai alfarma tambayar kenan da na yi wa dr bashir liman malami a sashin koyar da addinin musulunci na kwalejin horas da da malamai na tarayya da ke Yola. In mutum ba shi da hali baya bukatan kuɗi ka zama mai kyautata wa mutum ka yi wa mutum murmushi ka wa wani ziyara wannan baya bukatan wani sai kana da koyi wani abu. Haka nan 'yan kasuwa su ma dama ce kasu nemi kusantan Ubangiji ta hanyar kasuwanci da suke yi wannan dukiya da Allah ya sanya Hannun su ya sanya shi ne don ya jarraba su ya sauƙaƙa wa mutane idan ya samu amfa alheri kar ya ce sai ya tsawwala don ko ba komai ya samu rahamar Ubangiji kuma ya samu addu'o'in musulmi kuma ya samu kasuwanci idan an san cewa kayansa yana da sauki mutane za su rika zuwa wurinka kaga kenan ya ci riba duniya ya ci riba lahira shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi algon na jihar taraba honorable stephen ibrahim agiya ya yi alkawarin kungiyar ba za ta karkata koda kwayar hatsi wajen rabon tallafin ga talakawa da aka yi domin su ba godiya muke ga wannan gwamnati domin wannan taimako da ta kawo ma talakawa mu kuma na mu ce, mu za mu tabbata cewa mun kai wa kayakin gaba ki daya ma talakawa mu ba za mu yadda mu yi abin da ba daidai ba wannan kayan nan za su isa har gras in Allah yarda baya ga tallafi na kayan abinci gwamnatin jihar Taraban ta yi tanadi na dakon su zuwa sako-sako na jiha ba tare da ta dora wa kananan hukumomin wannan ɗawainiyar ba Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC ga shirinmu na gaba. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata, babbar baƙuwar mu Amina Mimi Suleiman ta ba mata shawarwarin irin kayan kwalli yadda za su saya da kuma yadda za su yi amfani da su. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Da farko ga tambayar da na yi mata. To Malama Amina wasu na ganin kwalliyan nan kamar rashin yarda da kai ne wato kamar mace bata yarda da kanta ba tana gani kamar bata isa ba shi yasa take yin wannan kwalliyar me zaki ce game da wannan Gaskiya ni kwata-kwata ban yarda cewa mutum mai son makeup ko mai yawan yin makeup ya zama shi mummuna bane ko ko ba shi da self confidence ne ba haka bane saboda ni kam gaskiya tun da nake ban taba irin jin irin wannan abin da zan ji kamar ni ban kai ba ko a mata ban isa ba duk inda mace ta kai nima ina jin kaina nima na kai duk yanda ya kamata in ɗauki kaina a matsayina na mace nima ina ɗaukan kaina amma duk da haka ina son yin makeup ɗin nan bai kuma zama cewa ban da kyau bane in na sun ban yi ba na san ina da kyau ko ban saka ba amma na san na fi kyau wani lokacin idan na saka To wai ita kwalliyan nan maza ne ke sa mata na yin ta ko ko dai wani yayi ne kawai. Mazan ne wani lokaci sai ki gani wasu matan suna cewa kai a sun lura ko a gidan biki haka mazan sun fi kallon waɗanda suka yi kwalliyan an fi hango su. ke sai ga kin je biki ɗaya biyu uku hudu har biyar ba wanda ya ce miki ko sannu bare salamu alaikum amma sai ga wasu irin an fito minti ɗaya ta zo wannan yana sallama nake wannan yana da malama dan jiwo minti ɗaya tana a banni a na latti a a kaza sai ki rasa me ya faru wasu za ki ga shi yasa su suke zuwa kafin su tafi su ma su zo su yi kwalliyar nan saboda suna so in suka je ko za a samu a dace a gidan bikin wasu kuma gaskiya ba lallai hakan ba ne like i said ɗazu wasu kawai za ki ga kawai suna son yi kamar ni kenan ni gaskiya inda na faɗa kenan ina da aure na ina da mijina ba sai na nemi wani batun da ina da a gida ko ba zai je bikin ba za ki ga wani lokaci ke kanshi in na zo fita ban yi kwalliya ba zai ce ma a ah, me ya faru bikin ko za ki tafi ya fi so ya gama tashi shi ta fito fes fes shi ma makeup gaskiya yanzu kwalliya ita ma sutura saboda sai ka kai kowa yana sai ya san yadda take da tsada sai ka kai kai ma kafin ka aga ka shafa yana sa ka daɗa kamar yaro ka daɗa ɗan fitowa kai tsabtsab kamar dai irin matan da ake yayi haka addini bai hana ba marasa kwalliya ba a yayin su kenan yanzu ah, gaskiya ana da yayin rashin sa kwalliya amma dai gaskiya yanzu in zaka biki an fi so a kinsa fita ni ko da mai gida na za mu fita nan da nan na fi so in zauna in sha kwalliya kafin mu fita da shi saboda me in muka fita in ya kalli wasu matan ya kalle ni a gefen sai ya san gaskiya wannan ya aura da kyau kuma wasu sai ki gani da suna yi in sun yi auren sai duk a kwaɗa ce kai yanzu gaskiya ai ni ba yarinya ba ce an bar ma yara ya san da duk waɗannan abubuwan ya fi so shi ma ya ci gaba da gani kila yana cikin abubuwan da za kike yi kike burge sa har aka kai ga maganar aure in kika aure kika daina kuma ai kin ga magana ya ɓaci kin zama hajiya sai ki sa ki nan da nan ana a ya kamata a kishiya ke kuma rai ya ta ɓaci gyara kawai bai zama a'a a gyara gida bane a komai ya zama da tsafta shi ma gyaran fuska ai duk cikin gyara ne a gyara fuska a saka kaya mai kyau a sha shi shine mace a girki mai daɗi. To a yanzu malama Amina wani mataki wannan sana'ar take ta kai a gida kike yi ko kina da wani ofishi ne ko kuma dai ana kiran kini kina zazzagayawa. To kin ga dai gaskiya kafin na yi aure ba ni da studio lokacin. So ban da shagon da nake yin kwalliya lokacin ina gidanmu. Daga gida nake yi za ki ga in akwai biki amarya haka zan je in je mata kwalliya in dawo gida. Haka wani lokaci kuma su suke zuwa su zo su same ni in mata kwalliyan su tafi. Haka haka wasu kuma in ma koyar musu za a yi su zo har gida su same ni in koyar musu su masu kama hanyar su. Amma da na zo ne aure wani lokaci kin ga in kina business in dai har Allah ya hore aka sa ya sa business din albarka zaki gani kamar ni lokacin da nake zama a Abuja mm. kin gani ina Abuja zaki ga wasu sun kira ni daga Lagos wasu sun kira daga Kano wasu daga Ghana babana dai lokacin sai ya ce mun to shikenan inda zaki je guri kaza kwana nawa zaki duk waɗannan abubuwa ana bari na sai in je in yi tafiya in yi aiki na in dawo amma da na zo na ya aure mijina ya ce man shi gaskiya shi ya fi so in zan yi irin wannan tafiyar shi fa bai hana ba hmm. amma in tabbatar cewa da muharrami na zan rinka tafiya duk lokacin da zan yi tafiya so duk da na zo na ga irin wannan wani lokaci kuma an ka ce za ka yi tafiyan nan tafiyan jirgi ne so mutum ya biya maka kai tiket ya zo ya biya ma wanda za ku yi tafiya da tiket ya biya kuɗin ɗaki sai ki ga wasu duk kuɗin ya masu yawa sai su ce kai a bari kawai ta haka kawai sai na buɗe shago yanzu ina da shago na abuja so duk wanda yake son makeup zai zo ya zo hannun in zo in mishi in kuma mai hali ne yana so in zo wani gari sai ya biya kudin tiket ina in na jirgi ne kenan in kuma by road ne kenan mu kama hanya mu tafi mu je a je a yi makeup din a dawo Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar ma Amina Mimi Suleiman da Ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam, yanzu kuma ga Nazir Hausawa da sharhin jaridun Amurka. jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken mutumin nan ɗan jihar Oregon da ake tuhuma da kai mummunan harin ƙiyayya ga musulmai ya yi ta ihu a kotu. mutumin da ake tuhuma da laifin kisan wasu mutane guda biyu ɗan jihar Oregon waɗanda suka yi ƙoƙarin shiga tsakani yayin da yake maganganun ɓatanci ga musulmai ya ci gaba da ihu yayin da aka gabatar da shi a kotu a ranar talata inda yake cewa mutuwa ga bakiyan amurka yayin da yake kara aika-aikar da ya yi da sunan kishin ƙasa mutumin mai suna jeremy joseph christian dan shekaru 35 wanda yake daga arewacin portland da ke jihar oregon ana tuhumar sa ne da laifin dabawa mutane biyu da jiwa na ukun rauni a yammacin juma'a da ta gabata a yayin da yake a cikin jirgin ƙasa mara nauyi a portland a ranar talata aka gabatar da mr christian a kotun da ke yankin multnomah inda ake tuhumarsa da laifuka tara ciki har da kisan gilla ga mutane guda biyu ana shigar da shi ɗakin shari'a ya fara maganganu da ƙarfi inda yake cewa 'yancin magana ko mutuwa sannan ya faɗa da ƙarfi ba ku da wajen ɓuya amerika ce nan ku fita idan ba kwa son 'yancin magana. Sai kuma malaika jaridar USA Today jaridar ta rawaito labari mai taken Hillary Clinton ta ce fasaha ce za ta iya magance labaran ƙarya. Hillary Clinton ta ƙara zafafa zargin kafafen yada zumunta da faduwar bazata ta zaben shugabancin ƙasar da Donald Trump ya yi nasara a wani taron masu ƙirƙirar manhaja da aka yi. Clinton ta yi bayani mai tsaho dangane da tushen faduwarta inda ta bayyana yadda labaran karya a facebook da twitter suka taimaka wani bangare na kamfe daga rasha da kuma masu tsatsauran ra'ayi clinton ta ce zaben shekarar 2016 shine na farko da aka yi amfani da kimiyya da fasaha a matsayin makami a siyasance ta kara da cewa a da hanya ce kawai ta samun masu kaɗa kuri'u, amma yanzu ta sauya sai kuma jaridar washington times jaridar ta rawaito labari mai taken an saka ranar da james comey zai zauna a gaban kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawa tsohon daraktan na hukumar fbi james b comey zai ba da bayani a wani buɗaɗɗen zama da za a yi da wasu zababbun 'yan majalisar dattijai na kwamitin leƙen asiri a ranar 8 ga watan yuli wanda kwamitin ya sanar a ranar alhamis zaman sauraron da aka daɗe ana jiran kasancewarsa zai bai wa tsohon daraktan damar yin bayani a fili tun bayan korarsa da shugaba trump ya yi a watan da ya gabata Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. A gai da Nazir yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana. mai magana kwamaran bishir dauda sabon unguwa sana babban magatakar da kungiyar mai talaka ina ganin janyewa da shugaban kasar amurka donald trump ya cewa ya janye daga jejeniyar da ta shafi kara muhalli ya yi daidai saboda abinda muka lura cewa yanzu ya kamata kasashen duniya su tunanin tanatsu karatun tanatsu dangane da al'amura daban-daban kamar yadda shugaban kasar germany angela merkel uh, ta ce cewa yanzu america ba abin dogaro ba ce so ya kamata da kasashen turai da sauran kasashen duniya fara tunani mai kun ko da yaushe su dinga dogara da america saboda a da can in america ta zama yar sandan duniya kuma wadda ko da ake dogara ita to yanzu ya nuna cewa america ba kasa ba ce wadda uh, kasashen duniya za su dogara ita ko ta bangaren tallafi ko ta bangaren ta uh, kara mahalli wata ta bangaren samar da tsaro a duniya wannan shi ne ke nuna. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika suna na Sani Balak da ke guru Hausa a jihar Yobe ina jinjina Joseph Musa Dalla da Katsina shugaban alkalin jihar katsina irin taimakon da ya yi da azumin nan ya taimaka wa nakasassu guragu makafi ala saka masa da alkhairi ya raba musu kayan abinci ya wadatar da mutanen duk wani talaka inda a katsina yake wannan ya samu amfanin shinkafa da sukari to wannan abin alkhairi ne mu ma da za mu samu irin wa'annan ka dinga kamanta irin wa'annan kamar ni jiha ta da nake jihar yobe da za a ringa samun irin wa'annan 'yan siyasa ko ma'aikatan gwamnati suna kamanta wannan ko 'yan kasuwa wallahi talla za a samu a watan azumin nan duk mutumin da ka taimake shi da kayan abinci ka ba shi daidai kwaye zara wallahi Allah zai buɗa maka. Yanzu kuma sai wannan sakon mai taken muhimmancin zaman lafiya. Ni suna fassara Abubakar Musa daga Iglesia Ade Kwanne bisa ga dukkan iglizoyi da ke cikin Kwanne. Ah, muna muku sallama cikin sunan ubangiji Allah mai rahama muna ma yan uwanmu uwayenmu kuma kannanmu yannanmu fatan alheri bisa ga wani azumi kuma muna adora wani wata da ana azumi da ya shigo Ramadan muna fatan a yi shi lafiya kuma a lafiya cikin alherin Allah kuma muna adora bari wani azumi ya kawo mana alheri ya kawo mana zaman lafiya ya kawo kwanciyar hankali muna wani azumi ya samu kuma karbuwa zuwa ga Allah wanda ya halicce mu Allah wanda ya sama da ƙasa muna kuma adora dukkan wanda wanda sanadin wani azumi ya kawo warkarsu kasuwa 'yan taswa ga wanda suke bukatar 'yan taswa muna kuma addu'a kuma ko fatan mu wani azumi ya kawo ci gaba a cikin ƙasa ya kawo albarka a cikin ƙasa ya kawo kuma wadata a cikin ƙasa ta nijeriya ya kawo kuma kwanciyar hankali a cikin ƙasa ta nijeriya dukkan 'yan uwa musulmi muna musu fatan alheri kuma muna fatan a ƙare lafiya kuma har lokacin za a eh, ci abincin sallah kuma a ci cikin koshin lafiya cikin furan ciki cikin murna eh, kwanciyar hankali a cikin iyali shine fatan mu bisa ga alherin Allah a muna taya su murna bisa ga wani azumi kuma muna musu fatan alheri shine murna mu ce kuma dole mu ta yan uwa a fatan alheri su yi shi lafiya kuma su kare lafiya cikin sunan ubangiji Allah mai rahama madalla kafin mu kai ga shirin mu na karshe bari mu koma ga giras ta bamu labaran duniya amma wannan karan a takaici. alhamis amurka ta kakaba wa waɗansu kamfanoni tara da kuma mutane uku takunkumi waɗanda ake hakikanta cewa suna da alaƙa da ayyukan makamai masu linzami na koriya ta arewa bisa ga cewar ma'aikatar kuɗin amurka matakin da aka ɗauka jiya alhamis zai haramta wa ɗaiɗaikun jama'a da kamfanoni da suka hada da kamfanonin ƙasar rasha yin wata hulɗar kasuwanci da amurkawan ya kuma hana su amfani da ƙaddarorin da suke da su a nan amurka An ɗauki wannan matakin ne yayin da Amurka take ƙoƙarin daƙile ayyukan nukiliyan Koriya ta Arewa, kuma bayan gwajin makamai masu linzami biyu da ƙasar ta gudanar makon da ya gabata. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris da ta shafi sauyin yanayi, amma za ta fara tattaunawa domin ko dai ta sake shiga yarjejeniyar ta birnin Paris ko kuma wata sabuwar yarjejeniya baki ɗaya. bisa sharaɗan da suka dace da amurka da al'ummarta da kuma masu biyan harajinta masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da fita na ni gabatarwa sai kuma diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jan nisar filhashin gumel ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum